فقال إني سقيم سيتي yana mai masu bayanin abin da zai hana shi fita tare da mutanensa zuwa ga taron bikinsu, tabbas ni bani da lafiya